mutum ya yi ƙoƙari wannan gwiwan hannun kar ya zama ya mannu da gefen cikinsa shine dambaihi shine wayu ba'idu ya nesanta mirfaqaihi gwiwoyin hannunsa an dambaihi daga gefen cikinsa da wani zai ruko'i haka zaka gani amanne suke da cikinsa to ya nesanta su kar ya zama sun haɗu a wuri guda na saba'in da bakwai wa ya ƙulu fi ruko'ihi kuma ya faɗa cikin ruku'insa subhana rabbiyal azim salasa marratin sau uku au aksa ko fiye da sau uku in ya faɗa ba laifi kenan yana iya faɗa sau uku yana iya karawa na ɗaya ka sai cewa hunaka azkarun akwai wasu addu'o'i ukura daban tuqalu fi hadha rukun da ake faɗa a wannan rukuni na ruku'i din minha daga cikin su akwai wanda suna da tsawo duk mun karanta a littafin wa minha daga ciki almutawassil akwai waɗanda tsakatsakiya ne wa minha alqasir a ciki akwai gajeru turaja fi sifatu salatin nabi ka koma littafin sifatu salatin nabi shafi na biyu. a bugun maktabatul ma'arif taswiyatul arkan daidaita rukunai mas'ala ta 78 wa min as-sunna abinda yake sunna an yusawwiya bainar arkan ya daidaita tsakanin rukunan fi wajen tsawo abinda ake nufi ai ruku'i rukuni ne a sallah sannan tsayuwa kai karatu rukuni ne a sallah sujada rukuni ne to wai ka daidaita su wajen tsawo kenan abin da ake nufi dade wanda kai a ruku'i idan ka dago daga ruku'i kai irin wannan dadewan kafin ka tafi sujada irin dadewan da kai musu kai irin dadewan ka a sujadan farko in ka je sujada na biyu kai musu irin wannan dadewan kenan ka daidaita dadewa a cikin su wani zai tsawaita ruku'i wani kuma ya fi tsawaita sujada in ka bar shaduwa ake a can in an zo ruku'i ba a dadewa a'a a daidaita dadewan cikin su gaba daya fa yaj'al ruku'ahu ya sanya ruku'in sa wa qiyamahu da tsayuwan da ya karatun Fatiha da sura ko kuma da tsayuwan sa kai ba'da ruku'i bayan ya dago daga ruku'i wa sujudahu da sujadan da zai yi wa jilsatahu bainas sajdataini da zaman sa tsakanin sujudu guda biyu qariban min as ya zama suna kusanci da daidai wa daida duk ya zama dadewar su kusan daidai wa daida ne wani kuma za ga galibi nan ba a wani an je su sujadan karshe kuma a yi musu dadewa na musamman wai don a san raka'an karshe ne wannan yana cikin bidi'o'i da ake yi na saba'in da tara wala ya juzu baya halatta an ya ƙara alƙur'ani karanta ƙur'ani fin ruko'i a ruko'i wala fi sujudi haka baya halatta ya karanta ƙur'ani cikin sujada hadisi ne ingantacce annabi ya ce an hana ni karanta ƙur'ani a cikin ruko'i ko sujada al dalu fin ruku'i daidaituwa cikin ruku'i. mas'ala ta tamanin sun mayar fa'u sannan ya ɗago sulbahu ƙashin bayansa ya furuju min bainin sulbi wa tara'ib a shi ne wannan ƙashi da ya miƙe a gadon bayanka to sannan ya ɗago ƙashin gadon bayansa minan ruku'i daga ruku'i wa haza rukunin wannan ɗagowa daga ruku'i ka rukuni ne kar mutum ya ce to zai iya yin ruku'i daga ruku'i ya zarce sujada a'a ɗagowar rukuni ne a sallah in ba shi an rasa sallah matsala ta 81 wa ya kulu sai ya faɗa fi asna'il i'tidal a lokacin da yake daidaiton tashi sai ya ce sami Allahu liman hamidahu fadin sami Allahu liman hamidahu wa haza wajibin wannan wajibi ne dole ne a faɗa kutotun da wajibi ne sai yana kan liman yana kan mamu na 82 wa yarfa'u yadaihi sai ya daga hannayensa inda al-i'tidal a yayin daidaituwa alal waji ujuhil mutaqaddima a bisa fuskoki da suka gabata kenan lokacin da zaka dago daga Rukoyi, ka daga hannanka Allahu akbar ko saitin kafada ko kuma tin kunnuwa thumma yaqumu mu'tadilan sannan ya miƙe a daidaice mudma'innan anitse hatta ya kullu kullu azmin ma akhadahu har kowace gaba ta kama wurin zamanta wa hadha rukunun wannan rukuni ne Dan ana samun yanzu galibi mutum ne zai dago daga ruku'i amma ya dago ɗin baya miƙewa santa kamar da yadda yake tsaye lokacin da yake karanta fatiha da sura galibi ana samu daga an dago daga ruku'i zaga yana kokarin ɗaga rigan shi ne yana gyarawa baya ma miƙewa ga nan dai a dan durkushe haka yana kokarin kawai a tafi ruku'i ne to a aka miƙe kowane gaba ya koma wurin zamansa yace wannan farkuni ne a sallah kar a yi wasa da shi in an rasa shi sallah lalace wa yaqulu fi hadha alqiyam sai fada a wannan tsayuwa rabbana wa lakal hamdu Allah ji mai gode masa na daya sai cewa wa hunaka azkarun akwai wasu addu'o'i ukura daban qalu huna da ake faɗi a wannan wuri an dago daga ruku'i faraji sifatu sala a koma littafin da sifatu sala shafi na 135 wa wajibin wajibun fadin rabbana wa lakal hamdu ma wajibi ne ala kulli musallin akan duk wani mai sallah walau kana mu'tamman ko da kuwa ya kasance shi yake limanci hatta liman kada sai shi ya faɗi sami Allahu liman hamdahu ya isa har rabbana lakal hamdu har shi ma sai ya faɗa nabi aka sai ce wala yusra'u amma ba a shar'anta wad'ul yadaini daura hannaye biyu ihdahuma ala al-ukhra daya akan daya fi hadha al-qiyam a wannan tsayuwa li adami wurudihi saboda rashin samun dalili akan wannan malamai sun yi sabani ne dama da kake sallah ka daura hannunka na dama akan hagu akan ka. to wai lokacin da kai ruku'i ka dago daga ruku'i hannun zaka sake dawo da su kirji ko ba zaka dawo ba to shine Sheikh Nasir Albani yace anan in ka dago daga ruku'i hannunka din kare dawo kirji ka sake su saboda ba a samu dalilin da ya sake nuna cewa ka dada hannunka ba amma su bin ba da su usaimin da sauran malaman su'udiya su suna ganin in ka dago ma ya dawo akan wani hadisi ne aka yi akan hadisi ɗaya ne aka yi sabani hadisin ne annabi yake cewa wai in ka dago daga ruku'i kowane gaba ya koma inda yake inda muka karanta ɗazun nan komai ya koma inda yake sai na suna albani ta to dama a rayuwanka in kana tafiya kana dunkula hannunka haka kana tafiya ne ai dama ga inda yake a yaka kake tafiya sai su usabin da subin ba suka ce a'a ya koma inda yake ai yana nufin da kake karanta fatiha da sura hannayen suna ina suna nan to da ka dago su koma wurin su na ɗazu to akan hadisi ɗaya ne aka samu wannan shine ai saban da aka samu tsakanin su al arabi da ibnu hazm ibnu hazm zahir yace mutumin da janaba da wankan juma'a da wankan idi da wankan haila ya haɗu mata ko ya haɗu masa wanka hudu ko uku ya haɗu masa a take kowanne sai an yi musu wankansu daban aka wa ibn hazm me dalili yace innamal a'malu lalle ayyuka binniyati da niyoyi to kowanne a dauko mishi nashi dan ayyuka niyoyi ibn al-arab yace wanka ɗaya yayi aka ce me dalili yace innamal a'malu binniyati ayyuka ai da niyoyi ɗaya ya ishi ɗaya to shi ne irin abin da ya sake faruwa ma a nan da hadisi ɗaya ne suka yi wannan saɓani ɗin to da haka shi su da albani ga abin da ya tafi a kai, su bin ba su min ga abin da suka tafi a akai matsala ce mai faɗi ba za ka ce wanda ya sake to ya yi A wanda ya rike ya a ba abun a kushe juna ba ne a kai ma sai ka gamsu da wanne ka fi gamsuwa da shi kai ma sai ka tafi a kai. wanzur in shi ita ka duba in ka ga dama shin shimfiɗa bayanai dalla-dalla fil asali a asali sifatu salatin nabi sifatu salatin nabi to ba wanda muka yi ba wancan asali da muka taɓa zuwa da shi mu mujalladi uku ya ce to ka koma a ciki ya ka dalilai da zaka gamsu cewa in ka dago daga ruku'i hannu kar ya dawo kirji ya ce to a kan ne tattake dalilai akai yake cewa fa innahu domin shi liman domin shi fadin rabbana lakal hamdu wurdul qiyam shine wuridin tsayuwa wuridi shine addu'a kawai shine addu'an tashi to tunda addu'an tashi na yana kan liman yana kan mamu amma tasmi'u amma yin sami Allahu liman hamidahu fa fa wurdul i'tidal shi wuridi ne na daidaituwa wannan na tsayuwa wancan na daidaituwa kenan yana kan kowa da kowa sai na 85 wa yusawwi baina hadhal qiyam ya daidaita tsakanin wannan tsayuwa wa ruku'i da ruku'i fi tsuli a tsawo kama ta kaddama kamar yadda ya gabata irin dadewan da kai a ruku'i in ka dago kai irin wannan dadewa to lokaci ya tafi bari mu tsaya anan mun zo sati mai zuwa kuma sallah ne na ita wan Allah kai mu sallah ne dai to ba zai mu karatu ba kenan to sai sati biyu dai mai zuwa in Allah kai mu bayan sallah kenan da sati ɗaya kan mun zo sai mu tashi akan as-sujud abin da muka karanta na daidai Allah ya bamu ladan sa kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik